daga makka zuwa madina wanda shine yammaci na shida ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da shida miladiyya dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka ahkamul jana'iz wannan kuma shine darasi na ashirin da shida. za mu tashi akan inda yake cewa kaddaru alaiha arba'a haka ne ko بسم الله الرحمن الرحيم

قدمه العلماء كالبخاري ومسلم والسياق لهما ابو داود والسنان والترمذي وصححه ابن ماجه وابن جرير والطحاوي والبيهقي والبيهقي معه والحديث واجب الدلاله على ان سنه ان يدخل النار اذا وصل المراه وهو معنى حديث انس عند اهل الجنه تزيد وجوها فانه اكثر من دلاله jamil wato matashiyar maganar da muke ciki inda ya kamata liman ya tsaya lokacin da yake yin sallah wa gawa sawa'un liman ne tare da mamu ko kuma ma gawa ce ba a samu wanda zai sallace ta ba sai kai tsaya to ga ka'ida idan namiji ne ake wa sallar za a tsaya a daidai kansa in mace ce kuma za a tsaya a daidai tsakiyarsa ya kawo hadisin farko ya yi magana a kai yanzu zai kawo hadisi na biyu an samura ibn jundub an karɓo hadisi daga samura ibn jundub ibn hilal al-fazari قال إني صليت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يصلى أبايا أن نمسيرا لأنه ستبت قريش وصلى على أم كعب ماتت وهي نفسة يا عند شيء النبي صلى وأم كعب wanda ta mutu alhali tana cikin wato naƙuda faƙama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lissalati alaiha wasaha sai manzon Allah ya tashi wajen yi mata sallah ya tsaya a daidai tsakiyarta wannan hadisi na samura ibn jundub ya karfafi wancan hadisi da ya wuce wajen bayar da fa'idar inda ya kamata mutum ya tsaya a karajahu abdurrazzaq abdurrazzaq as-sanani ya ruwaito wannan littafi cikin littafin sa hadisi a cikin littafin sa al-musannaf haka al-imam al-bukhari haka al-imam muslim wasiyaqu lahu jerin kalmomin da ke cikin nan na imam muslim ne wa abu dawud haka abu dawud ya ruwaito wa nasa'i wa tirmidhi wa sahahahu wa ibn majah wa ibn al-jarud wa tahawi wal bayhaqi wa tayalisi wa ahmad ما ليس والحديث واضح الدلالة على أن السنة an yaqifa al-imamu hiza'a wasil mar'a wato hadisin ya zama yana nuni a fili cewa sunna ita ce mutum ya tsaya daidai tsakiyar mace wa huwa bi ma'ana hadisi anas ya yi daidai da hadisin ko kuma ta fuskar ma'ana ya dace da hadisin anas inda ya ce inda ajizatiha mutum zai tsaya daidai kogunta kaga da tsakiyar ta dake bal hadha mimma yaziduhu wuduhan abin da ke karawa wannan hadisi fito da dalalar fili ya fi na wancan fa innahu asrahu fi dalalati ala al-muradi min hadisi samra shi hadisin wato anas da yace inda ajizati ha ya fi nuna inda ake ya kamata mutum ya tsaya sama da hadisin wato samra da yace wasaha ko iza'a wasaha to daga nan sai matashiyar magana ta gaba matashiyar magana ta gaba ta shafi adadin kabbarori da mutum zai yi lokacin da ya tsaya wajen sallar dawa ya ce ويكبر عليها إلى تسع تكبيرات كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التنوير فيفعل هذا التار وهذا التار كما هو الشأن في أمثاله مثل أدعية الاستفتاح وسيلة التشهد والصلوات الإبراهيمية ونحوها وإن كان لابد من الانشغال نمرا واحد واحد بها فهو الأربع لأن الأحاديث فيها أكثر وإليك بيان ذلك ويكبر عليها أربعة shi masallaci gawa zai kabar bari guda hudu alaiha bisa ga gawa lokacin da zai sallah au kamsan ko biyar ila tis'i takbirat har ya zuwa kabarbari tara wato ya zai kabara hudu idan yana so in yi ga dama biyar in yi ga dama shida in yi ga dama bakwai in yi ga dama takwas in yi ga dama tara kullu zalika sabata anin nabi sallallahu alaihi wasallam kowane ɗaya cikin abin da aka lissafa maka ya tabbata daga annabi fa ayyuha fa'ala ajza'ahu duk abin da ya aikata ciki ya wadatar wal aula at-tanwi'u malai yace abin da yake dacewa shine mutum ya nau'anta ya rika yi kala kala yau idan an zo wajen wannan gawa kai da liman kai kambara wata rana idan an je wajen wata gawar kai biyar wata rana idan an je wajen wata kai shida dan ka mamaye sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gane ku fa yaf'alu hadha taratan wa hadha taratan wata rana yayi wannan wata rana yayi wancan kama huwa sha'nu fi amsalihi kamar yadda hakan ya dace dama a kwatankwacin irin wannan ibada idan an sami ibada daya ana yin ta ta hanyoyi daban-daban to kar mutum ya zanci hanya daya sai wata rana ya ta wannan hanyar wata rana ya ta wata hanyar mislu adiyatul istifta kamar addu'o'i na bude sallah du'a istifta da ta zo da riwaya daban-daban wasiqi tashahhud da sigogi daban-daban na tahiyya a cikin sallah wa salawatul ibrahimiyya da sigogi daban-daban na as-salatul ibrahimiyya wajen ga bakwai ko takwas wa nahu ya da makamantan su abin nufi kar mutum ya lazanci sai ga daya ta'ati bi hadhihi sigati marra wa ta'ati bi sigatin ukhra maratan ukhra wa hakaza hatta ta'ati ala sunnati kulliha dan wannan sai baka damar aikata dukkan abinda da manzon Allah ya tabbata cewa yayi shi wa in kana la budda min iltizami naw'in wahid in ko mutum yana ganin shi baya da kokolwar da zai haddace duka zai rikice shi dai kawai zai rike fa arba to sai mutum ya lazanci yin kabbarori guda domin hadisan da suke nuna a rinka yin kabbara guda hudu a sallar gawa su suka fi yawa wa ilayka bayanu zalik ga bayanin haka nan gare ka ilo ilayka bayanu zalik amma al-akbar fiha ahadith al-jama'ah min sahaba al-awwal an abi hurairah radiyallahu anhu وقد مضى حديثه da مسألة 59 أسئلة في الصلاة على المستشير وأنه صلى الله عليه وسلم كبر عليه أربعة الثاني عن ابن عباس رضي الله عنه ومضى في المسألة المشار إليها في حديث الصلاة على الرجل الذي يؤمن لله الثالث الحديث واحد سبع سبع وثمانين الثالث أن يزيد بن ثابت رضي الله عنه في صلاته صلى الله عليه وسلم على مرآة لبني في قبرها وهو في المكان المشار إليه قال حديث ابن عباس بن حديث الراوي عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته صلى الله عليه وسلم على المراه المسكينه في قبرها وحديثها مذكور عقب حديث يزيد بن ثابت المشار اليه على yace ammal arba'u idan kana son ka san riwayoyi da suka nuna yin kabarbari guda hudu wajen sallar gawa fa fiha ahadithu an jama'ati min as-sahaba game da wannan akwai hadisai daga adadi na sahabban manzon Allah na daya ana bi huraira hadisin abu huraira wanda ya riga ya shuɗe a mas'ala ta 59 fi salati ala najashi inda ake bayanin sallar da aka yi wa najashi salatul ghaib wa annahu sallallahu alaihi wa sallam kaffara alaihi arba'a a cikin hadisin an nuna annabi yayi kabar bari hudu ne الثاني نبي عن ابن عباس حديث عبد الله بن عباس الله شكاره تا غريسي ومضى في المسألة المشار إليها من حديث الصلاة على الرجل الذي دفن ليلة شما وانا حديث يالغا يا وشي a mas'alar da aka ambata maka ita mas'ala ta hamsin da tara wanda ake magana dangane da sallah ga wani mutumin da ya mutu da daddare an gane ko الثالث حديث نوكو أن يزيد أن يزيد بن ثابت في صلاته على مولاة لبني فلان في قبرها وهو في مكان المشار إليه بعد حديث ابن عباس في حديث wato hadisin Yazid ibn Sabit wanda yake magana dangane da sallar da annabi yawa wata wata baiwa tsantatta libani kulal fi kabari ha dan yaje kabarin ta yi mata sallar ta wa fil makan al mushari ilayhi hadisin yana can wancan wurin da muka zauna maka dazu karkashin mas'ala ta 59 kenan ba da hadisi ibn abbas bi hadisi in ka sallake hadisi abdullah dan abbas da hadisi daya sai ka zo kan wannan da muke maka nuni da yanzu ma'ana duk sun wuce a baya الرابع حديث نقول عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم an karbo daga wani sashi na sahabban annabi fi salatihi alal mar'ati miskina inda annabi yawa wata mace miskina wata talakar mace sallah fi kabariha ita ma har wa عقب حديث يزيد بن ثابت للمشار إليه آنفا حديث تاع أم بشيشي أبايا حديث يزيد بن ثابت المشار إليه آنفا عشان ناتي عن يزيد بن ثابت ناتي يزيد نمي دشي wato mamnu min as-sabr anan kuma nace hadisi yazid ibn thabit me yasa kuma duk kalma da yake kuma fahimci ma mai nake cewa ba ci gaba abdallah nake eh can an yazida ibn sabit an yazida ibn sabit nan wurin kuma yazid ibn sabit hadisi yazid ibn sabit saboda an yi idafar sa tun da an yi idafar sa kaga zai karbi kasara kenan ina ba ta fahimta amma da babu da ba karba ba kenan الخامس الخامس أن ابي امامه رضي الله عنه قال السنه في الصلاه على الجنان على الجنان ان يقرا في التكبيره الاولى بكل القران مخافه ثم يكبر ثلاثه والتسليم عند الاخره اخرجه النسائي وعنه اهل في سنن صحيح كما قال الحافظ بن بدر وصمته النووي بن كثير وزاد على شرح وزاد على شرح الشيخين واخرجه الطحاوي بنحوه وزاد في اثر المنام قال الزهري فذكرت الذي اخبرني ابو عمر من ذلك لمحمد بن سويد الفكري فقال رآه سمعت الضحاك بن أيوب يحدث عن حبيب بن مسلمة في الصلاة على الجنازة مثل الذي حدثك أبو عمر وإسنادها صحيح أيضا وهي عند النسائي ولكن لم يجاوز بها أحد الضحاك بن قيس وكذلك رواه الشافعي بزيادة في متنه كما يأتي في مسألة التوافق. جميل. نبير حديث أبو أمامة malam a ƙasa yace laysa huwa aba umama al-bahili akwai sahabi da shahara abu umama al-bahili ba shi ake nufi ba nan as-sahabi al-mashhur bal hadha akhar ma'rufun bi kunyatihi aidan wannan wani mutum ne na daban wanda shi ma ya shahar da alkunyarsa ana ce masa abu umama wasmuhu as'ad sunansa shine as'ad wa qila sa'ad ibn sa'ad ibn hanif al-ansari a wani kaulin an ce sunansa sa'ad ibn ibn sa'ad ko as'ad ibn sa'ad ibn hanif al-ansari ma'dudun fi sahaba shi ma ana kidaya shi cikin sahabbai lahu ruwayatun wa lam yasma min an-nabi sallallahu alaihi wasallam yana da falalar ya gamu da annabi ya ga annabi amma bai taɓa ruwaito hadisi daga wajen annabi wal hadithu min marasil sahaba wannan ya zama daga cikin hadisan da ake kira marasil sahaba wato wani sahabi wanda tarihi ya nuna bai taɓa ruwaito magana daga annabi ba amma yazo sai annabi ya ce to kaga kenan lalle wani sahabi dan uwansa ya wanda hadisin sa hadisi ne mursal qa'idan hadisin mursali kuma da'ifi ne amma marasilin sahaba gaba daya laha hukmul ittisal kun gane dan haka dai Abu Umama a nan gurin ba shine Abu Umama al-Bahili ba shi ma dai wani sahabi ne mai wannan suna radiyallahu mai wannan alkunya radiyallahu anhu qala as-sunnatu fi salati ala al-janaza yace sunna dangane da yi wa gawa sallah an yi qira'a ko an ya qara'a fi takbiratul ula bi ummil qur'an shi liman ko mai sallah a kabbaran farko ya karanta fatiha mukhafatatan a boye ba a bayyana ba Sun mai yukabbiru salatan sannan sai ya kabar bari guda uku a baya wa taslimu inda al zai sallama a wurin kabbarar karshe kaga shi ma dai wannan yana da kabar bari nawa yake kenan sannan ya fa'idantar da mu cewa a cikin sallar gawa ana karanta fatiha wanda wannan kuma akwai hadisi wani hadisin da yake nuna haka hadisin Abdullahi da Abbas kila nan gaba inda ya zo yin bayani zai kawo matsalar karatun Fatiha a cikin sallar game da sallar gawa wannan hadisi na Abu Umama wanda shine As'ad ibn Sa'ad ko Sa'ad ibn Sa'ad akhrajahu an-Nasa'i wa an Ibn Hazm an-Nasa'i rawaito shi daga wajen Nasa'i ne shi Ibn Hazm ya rawaito kuma bi isnadin sahih kama qala al-Hafiz al Fath sanadi sahihi kamar da hafiz ya faɗa haka a cikin fatawul bari wa sabaqahu an-nawawi fil majmu' imam an-nawawi ya riga hafiz faɗin haka a cikin littafin al-majmu' wa zada ala yace ala wa at-tahawi bi nahwihi wa zada fi akhir al-hadith al-imam at-tahawi ya rawaito wannan hadisi kalmomin da ke nan a ƙarshe ya ƙara kalmar qala az الإمام الزهري ابن شهاب الزهري يتي فذكرت الذي أخبرني أبو أمامة من ذلك لمحمد بن سويد يا الإمام الزهري تابعيني سيتي وانا أبن أبو أمامة إلى برتامن سينا أم بتاشق محمد بن سويد الفهري فقال سيتي وأنا سمعت الضحاك بن قيس يحدث عن حبيب بن مسلمة نيما دفك لا برتامن حديثي نيما ضحاك بن قيس ya bani labarin wannan hadisi shi kuma ya ji shi daga Habib ibn Maslama fi salati ala janaza dangane da yawa gawa sallah mislal ladhi haddathaka Abu Umama daidai da irin abin nan da Abu Umama ya baka labari ni ma shi Dhahab ibn Qais yace da ni Habib ibn Maslama ya baki labari wanda shi ma Habib ibn Maslama sahabi ne kamar da malam ya faɗa ana a kasa ya ce Habib ibn Maslama Habib ibn Maslama ibn malik al-fihri al-makki wa kana yusamma habibar rum ana masa lakabi a ce masa habibun rum li kasrati dukulihi alaihim mujahidan saboda yayi kai kawo ya je rum ba su kai ba su bi ba wurin jihadin ya musulunci har ma sai aka lakaba masa kawai habibur rum mukhtalafun fi suhbatihi an yi sabani dangane da shi wannan habibu wannan salama shin sahabi ne ko ba sahabi bane hafiz al-hafiz ibn ce, yace warrajihu thubutuha rajihin zance zancen da yafi kowanne karfi shine tabbatar da sahabantakansa lakin na hukana sagiran sai dai ya kasance yaro karami a lokacin rayuwar annabi da haka sai waɗansu suka ɗauka cewa ba sahabi bane ba an gane ko wato lokacin yana yaro dunal muluk bai kai baligi ba to wannan riwaya da imamu sahabi ya karo ta a cikin ruwayarsa wadda sauran marwayata ba su kawo ba wa isnaduha sahihun aidan sanadin sa sahihi ne wa hiya inda nasa'i tana wurin nasa'i lakin lam yujawiz biha dhahhak ibn qais sai dai shi nasa'i bai ketare dhahhak ibn qais zuwa ga habibu mana sallama ba wa kaza rawahu shafi'i bi ziyaratin fi matnihi haka imam shafi'i ya rawaito wannan da wata ziyada a cikin sa kamar ya fi mas'ala kamar yadda zo nan gaba a mas'ala ta 79 sai na shida الثالث عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر اربعا اخرجه البيهقي بسند صحيح في اثناء حديث ياتي بجماعته في المساله 82 ممتاز na shida cikin sahabbai da suka rawaito hadisin kabbara hudu ga sallar gawa shine hadisin Abdullahi bin Abi Aufa kala yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana yakbiru arba manzon Allah ya kasance yana yin kabarbari guda wajen sallar gawa wannan hadisi akhrajahu al-baihaqi al-imam al-baihaqi ruwaito shi an gane ku bi sanadin sahihin da sanadi sahihi bi asna'i hadisi hadisin ya ce bi a cikin wani hadisin da a 82 نعم واما الفهم فلحديث عبد الرحمن بن ابي ليلى قال كان زيد بن ارقم يكبر على على جنائز اربعه وانه كبر على جنازه خمسه فسالته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها ولا اكلها لاحد بعده ابدا اخرجه مسلم وابو داود والنسائي والترمذي والحارثي وأحمد ثم أخرجه الطبراني والدارقطني وأحمد من طرق كلها عنه به له والزيادة له والتي في أهله والتي بما لا الدارقطني وقال الترمذي حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره رأوا التكبير على الجنازة خمسة وقال أحمد بن وإسحاق إذا كبر الإمام على الجنازة المغرب فإنه متبع الإمام ممتاز نبيو شيني ruwayoyi da suka nuna kabbara biyar can ya ambaci ruwayoyi da suka nuna kabbara hudu wa ammal khams fa li hadith Abdurrahman bin Abi Layla wannan za a dogara da hadisin Abdurrahman ibn Abi Layla qala yace kana Zaid ibn Arqam zaid ibn arqam ya kasance yukabbiru ala janaizina arba'an yana yin kabbara hudu idan ya zo mana sallar gawa wa innahu kabbara ala janazatin khamsan wata rana kawai sai aka yaga yayi kabbara biyar fa sa'altuhu sai na tambaye shi fa sai ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallama annabi ya kasance yana yin kabarbari din guda hudu ai guda biyar din fala atrukuha li ahadin ba'dahu abadan babu yadda za a in daina ta dan wani kuma ya yi inkari bayan annabi ya bar duniya har abada ba zan daina mai inkari ya je ta inkari wanda zai ga bakon abu ne ya je ta ganin bako ne ni dai ba zan daina wato kaga kenan da haka ake laye sunna don abin da ka sani na sunna musamman in kana cikin mutanen da suke girmama kuma za su iya yarda da kai idan ka ba ya sha bamban da dalibi ilimi karami wanda bai shahara ba ko jama'a ba su san shi ba ko ba su yi da ilimin sa ba idan zai faɗa ba lalle bane mutane sai amma idan ya zama shahararren da'iya ko ya zama shahararren ɗalibin ilimi da yadda in ya faɗa mutane suna da suka cewa ba zai wa annabi ƙarya ba to wannan auren nan sai ya tabbata sunnar annabi kare ko ya tafi jin tsoron mutane ko kuma dan jin tsoron mutane za su ga kawo bakon abu su ba su kunya suka kawo bid'a ba kuma sai ka kunya kawo sunna ina fata mun fahimta babu wani dalilin da dan bid'a zai jarunta ya kawo bid'a kuma kai dan sunna kake yin jarunta kawo sunna dan kai haka baka kyauta wani hadisi akhrajahu muslim wa abu dawud wa nasa'i wa tirmidhi wa ibn majah wa tahawi wal baihaqi wa tayalisi wa ahmad an gane ku ثم أخرجه الطحاوي والدار قطني سنة كما الطحاوي الدار قطني تسر ويتوشي وأحمد إمام أحمد من طرق أخرى عنه تودا سهنيوي دبن دبن دغشي عبد الرحمن بن أبي ليلى به نحو والزيادة لهم زيادة تكي تكينا وجن فلا أتركها li ahadin ba'dahu abadan wato duk waɗannan marwaita da ya ambata ne yanzu wallati fiha lidar qutni wa qala tirmidhi wallati fiha dan ya kawo ziyada cikin ziyada asalin ziyadar ita ce fala atrukuha ba'adan a tsakiyar ta sai kawo li ahadin ba'dahu to wannan ta dara qutni ce abinda yake so ya ce kun gane wa qala tirmidhi imam tirmidhi yace hadithun hasanun sahih hadisi ne Hassan kuma sahihi wa qad zaba ba'd ahli ilmi ila hadha min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam wa wani sashi na na mabuta ilimi sun tafi zuwa ga wannan cikin sahabban annabi da wannan su ra'au at-takbira ala al-janazati khamsa su suna da fahimtar cewa kabarbari da za a yi wa gawa guda biyar ne wa Ahmadu wa ishaq imam ahmad ɗan hanbal da ishaq bin rahuya suka ce idza kabbara al-imamu al janazati khamsan fa innahu yuttaba'u al-imam idan hal imam mutane sun saba suna kabar bari guda hudu sai yanzu ya musu biyar to wannan limamin lalle a bishi ayi biyar din aga imam ahlus sunna ya da cewa hadisi ya tabbata gidan dan ba haka ba zai yadda liman ya saba sunnar annabi kun gane ne na'am sai abu na gaba sai maganar kabar bari guda shida da kuma guda bakwai وأما الست والسبع ففيها رأى من الآثار الموقوفة ولكن في حكم الأحاديث المرفوعة لأن بعض كبار الصحابة أتى بها على مشهد من الصحابة دون أن يعترض عليه أحد منهم. جميل. amma dangane da tabarbare guda shida da bakwai kuwa fa fiha ba'd al-athar al-mawqufa wannan akwai sashi na riwayoyi waɗanda sun taƙaita ne akan sahabbai ba su ce annabi ya ce ba ko an yi a gabansa su sahabba an ga sun faɗa ko sun aikata kun gane hadisi mawqufi dama shine wanda ya taƙaita akan sahabi wa ma adaftahu ila al-ashabi min qawlin wa fi'lin fa huwa mawqufun zikr walakinnaha sai dai galibin waɗannan riwayoyi fi hukumul ahadith na marfu'a duk da mawqufa ne amma dai suke da hadisi marfu'i saboda me li'anna ba'd kibari sahabati ata biha ala mashhad min as-sahaba duna an ya'tarida alayhi ahad minhum saboda an ga wani sashi na manyan sahabbai yayi wannan abin kabbara shi da ko bakwai a gaban ragowar sahabbai mashahurai manya ba wanda ya masa inkari sai wanda ya nuna sananne ne a wajen su domin inda ba kuma bane manyan sahabbai za su yi za su yi inkari kun gane to ga sanan zai kawo su آثار الأول عن عبد الله بن مبارك رضي الله عنه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه صلى على سعد بن حنين فكبر عليه أربعة ثم ثم التفت إلينا فكبر عليه ستا فكبر عليه ستا ثم التفت إلينا فقال إنه مدني قال الشعبي وقدم القمة من الشام فقال لابن مسعود إن إخوانك بالشام يكرمون على جنائزهم خمسا فلو وقت فلو وقفتم وقتهم لنا وقتا نجاملهم عليه فأطلق عبد الله ساعة ثم قال انظروا جنائزكم فكبروا عليها ما كبر أئمتكم لا وقت ولا عدد وأخرجه أخرجه ابن حزم بن بهذا التمام وقال وهذا إسناد غاية في قلت وقد أخرج منه قصة علي علي رضي الله عنه أبو داود في مسائله عن الإمام أحمد والطحاوي والحاكم والبيهقي وسند صحيح على شرط الشيخين وهي عند البخاري في المغازي دون قوله سته وقصة ابن مسعود أخرجها الطحاوي والبيهقي نعم جميل نفرق عن عبد الله بن مغفر wato su asarin mawqufa da yake so ya kawo daga Abdullahi bin Mughaffal wanda na cikin sahaban Annabi sallallahu alaihi wasallam anna Ali ibn Abi Talib sallallahu ala Sahl ibn Hunayf yace Abu Talib Ali ibn Abi Talib yayi sallah ga Sahl ibn Hunayf fa kabbara alaihi sittan an ga yayi kabbara har guda shida sun maltafata ilaina sannan ya waiwayo ya kalle mu mu ma mu fa qala ta innahu badari wannan bawan Allah fa ya halarta yakin badar ma'ana na jinjina wa falalarsa ta halarta mai yakin badar qala sha'bi amir ibn sharhabil ash-sha'bi sai ce wa qadima alqamatu min ash-sham alqama kuma ya zo daga sham alqama shine alqamatu ibn al-harith ibn sukan ce al muammar al kwararre ne wajen ilimin hukunce hukuncen shari'a sannan al-mu'ammar mutum ne da Allah ya ba shi dogon kwana domin bayan rasuwar annabi ba annabi ne na farko ya rasu ya bar su ba wai yana yaro dan karami ba babban mutum baligi mai hankali to amma tare da haka annabi bayan annabi ya bar duniya ma sai da ya rayu shekara 75 wani bayan annabi ya bar duniya kenan wannan rayuwar da suke tare da annabi kaga lalle ya more kuma ga shirin sahabi ga imani ga kyakkyawan aiki ga jihadi ga fikihu ga ba karama ba manzo Allah ta tarun nasu man tsala umruhu wa hasuna amal mafi alherin mutane shine wanda kwanakin su kai tsawo da yawa kuma ayyukan su kai kyau alqama fa qala ibn mas'ud yace da ibn mas'ud inna ikhwanaka bi sham yukabbiruna ala janaizihim khamsa kai abdullahi kai kai abdullahi dan mas'ud yo ai yan uwanka da ke can sham in sun tashi yin sallar gawa kabarbare biyar suke yi kun gane ne falau waqattum lana waqtan nutabi'ukum alayhi ina ma za ku iya kance mana wani adadi mu huta can mun je mun ga waɗansu sabon suna yin kabarbari guda biyar nan kuma ana yin nawa guda shida waɗansu suna yin kuma kowaɗanne sahabbai ne ko iyakance mana wani adadi mana ko manyan sahabbai zai mu bi ku akai kaga shi ma yana cikin sahabbuna sahabban amma sai yake tawazu cewa fa atraka abdullahi sa'ad sai abdullahi dan da ya sadda kansa kasa Wannan lokaci sun makara sanda sai ce unzuru janaizakum ku duba gawawakin ku da ake kawo muku fa kabbiru alaiha ma kabbara in masu duk abin da liman ya muku kabbara shi za ku yi in kun yi sallah bayan mai kabbara hudu ku yi in kun yi bayan mai kabbara biyar ku yi in kun yi bayan mai shida ku yi la waqata wala adad babu wani iyakan cewa babu wani adadi ɗaya da za a ce lallai shi za a yi ma'ana yana nufin tunda kowanne sunna za ka fita da shi za ka iya wancan za ka iya wancan kun gane ku wato a nan ku gane wani idan sunnar annabi ta nuna wani aiki wanda aiki ne ɗaya amma ana yin shi a siffofi daban-daban to cikin kowace ka ɗauka kai ibadar da ta yi a irin wannan abin da ya fi dacewa da bawa shi ne wata rana ya yi wannan sifar wata rana ya waccan wata rana ya waccan saboda kowace riwaya tabbatacciya ta nuna ta ne kamar yadda malai ba da bayani akan addu'o'in al-istifta wani lokacin wajen wajjahatu wajhi lillazi fasarar samawati wal arda hanifa musliman wa ba'da muslimina inda salati wa nusuki wani lokacin Allahumma ba'id baini a wani lokacin subhanaka har duk waɗanda ka ka iya kai haka wajen sigogin tahiya ko kai ko kai mafi ingancin ruwaya ta bukari da Muslim at lillahi as-salawatu wat-tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabi ko assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa la ibadil salihin in kaga dama at-tahiyyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabi zuwa karshe ma'ana duk sigar da ta tabbata in kai wancan wancan wannan idan ibada ɗaya ce sai ta zo da mai sifofi daban-daban kuma sharadin yin haka shine kowace sifa ya zanto hadisin da ya nuna ta hadisi ne sahihi amma idan ibada daya sai ta zo da sifofi daban-daban waɗansu hadisan sahihai waɗansu da ifai to anan ba a magana hadisi da ifai za ka ɗauki abin da ya tabbata mai ta ingantaccen hadisi ne duk abin da yake hadisi ne da ifai zo da shi ba za ka yi su don ka'idar aiki da hadisi da ifai wanda su malamai suka sa to ka'ida ce wadda ba ta iya cikuwa in za ka yi aiki idan sun ce sharadi na farko kar ka kudurce a cikin zuciyarka annabi ne ya faɗe shi to me amfanin abu idan kai dan girman Allah kar ka yadda ka kudurce a zuciyarka annabi ne ya faɗe sharadi na biyu wannan abin ya zanto akwai wata aya ta yi nuni zuwa gare shi banda wannan hadisin da ko wani hadisi sahihi ya yi nuni zuwa gare shi banda wannan da ina to yanzu anan mun bai hujja shi da irin ko wata aya to dan Allah waɗannan sharuɗa idan ka binta ya za a su cika dan haka duk abinda siffofi suka zo a ruwayoyi daban-daban sahihai to ba ka rushe dai ka ɗauki daya za ka yi aiki da wannan wata rana ka yi aiki da wata wata rana ka yi aiki da wata amma siffofi suka zo a cikin waɗansu hadisin sahihai waɗansu zaifai to nan za ka rushe mai hadisi zaifi za ka rushe shi ko shakka babu kai maganar zaifancin su ko ba maganar aiki da shi la fil itiqadat wa la fi at-tashri'at wala fi fadail al-amal babu inda ake aiki da hadisi da'ifi wannan shi da zancen da yafi inganci cikin maganganun malamai to amma idan malamai ne suka saba wani malami ce kaza wani malami ce kaza tun daga kan sahabbai ko daga kan tabi'ai har zuwa tabi'u tabi'in to waɗannan duk lokacin da aka samu sabani na malamai kan mas'ala sabani kan zama gida biyu ɗaya magana ta zama shari'a ɗaya ta zama wata ko ɗaya magana ta zama daidai ɗaya ta zama kuskure duk lokacin da aka ce malamai sun yi saɓani to ko dai ka sashi a wancan ko ka sashi a wancan dai inda za a ce ɗaya maganar ta zama shirya ɗaya ta zama kuskure to wannan shi ne saɓani tsakanin mabiya suna da kuma saɓani akan wanda suka sabawa duk lokacin da aka yi saɓani tsakanin ahlus sunna da bid'a wani mabiyin tafarkin sahabban annabi da tabi'ai da tabi'u tabi'ina da wani wanda ya saɓa tafarkin su to wanda yake kan tafarkin sahaban annabi shi ke kan shirya wanda ya saba masa shi ke kan mai bata kaulan wahida haka zaka fade shi haza haqqun wa haza dalal amma idan dukkanin su sahabbai ne suka yi sabani kan matsala dukkanin su tabi'ai ne suka yi sabani kan matsala. imam malik ibn anas da imam shafi'i ahmad dan hanbal da wani suka yi sabani kan matsala imam ahmad ishaq bin rahuya suka yi sabani kan matsala. to wannan baka cewa ɗaya zancen shiriya ne ɗaya bata ne sai dai ka ce ɗaya zancen daidai ne ɗaya kuma kuskure saboda me saboda su akan tafarkin sunna babu yanda za a yi fice ɗaya yana kan fata to amma babu yanda za a yi yi sabani kuma zantan ya zama kishiyar juna kuma ka ce dukkaninsu ɗaya ne sai dai ɗaya ya zanto daidai ɗaya ya zanto me kuskure yanzu misali an yi sabani a tsakankanin malamai malamai na sunna cikin sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'in kan cin naman rakumi yana warware alwala ko baya warwarewa waɗansu malaman suka ce duk wanda ya ci naman rakumi su ta warware waɗansu suka ce ko ka ci naman rakumi alwalarka ka ta warware ba to waɗannan zantukan sa iya haɗuwa ko kishiyoyin juna ne to dole ɗaya daidai ne ɗaya kuma kuskure to sai ka binciko wane ne yake da hujja akan cin naman rakumi na warware alwala sai ka samu hadisi da ya nuna ƙalala to wannan maganar ita ce daidai mai wancan magana kuma kuskure ne to me bambanci tsakanin sabanin guda biyu duk inda aka samu sabanin da yake daya gaskiya ne daya bata ne to dole ka goyi bayan gaskiya ka yi adawa da mai bata amma duk lokacin da aka ce an samu sabani daya daidai ne daya kuskure ne dole wato ainihin ka bayyana daidai din wanda ya kuskuren kuma ka yi masa uzuri tunda shi ma yana da lada a wajen ubangiji ba za ka bi shi kan batansa amma ko ba za ka nuna na masa harshe ba kai da Allah suna wanda ba ina fatan kun fahimta wannan da kyau ba ka kawo sa masa harshe dan saboda me saboda manzon Allah dukkan su ya ba su lada dan ya ce idan mutum yayi istihadi fa asaba falahu ajrani wa idza ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid wanda yayi istihadi ya dace da daidai yana da lada biyu wanda ya ijtihadi kuma ya kuskure shi kuma yana da me yana da ladada to lokacin da ka tashi bi wanne za ka bi annabi ya ce fa asaba qawlu can kuma ya ce fa akhfa lokacin da kace wancan fa akhfa yayi kuskure kai ne kace masa yayi kuskure maimaita kai abinda manzo Allah ya faɗa cikin hadisi lokacin da kace wancan yayi daidai kai ne ga dama kace yayi daidai maimaita kai ka abinda manzo Allah ya faɗa cikin hadisi to amma azal da manzo Allah da ya ce fa akhfa ya muna na masa ya ce falahu ajru inda ya na masa da ba za a bashi lada ba to wannan zaka sa ba za ka faɗa masa bakar magana ka ce zaka faɗa magana da Imam Malik bakar magana ko Imam Shafi'i ko Imam Ahmad dan Hanbal wannan ba daidai bane amma ka ce maganar wani ta fi ta wani karfi saboda wani ya dace da hadisi wani kuma bai dace da hadisi ba wannan kuma shine abin da ke ka'idar koyarwa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dai idan sahabbai in suka yi safani. inda kowa na inkarin dan uwansa akan daidai ki ba wanda zai wa dan uwansa raddan amma za ka suna saba wa wani har ce ka zabta ko wannan cikin dan yana itikadin shi shi na da hujja akan nashi kalmar ka zabta da ya faɗa masa magana sai ta sa'a da sa'a kai yanzu ba za ka cewa wani sahabi ka zaba fulan ba ko ka ce wani tabi ka zaba fulan ko ka ce wani tabi ina kai ko wani malami da yake da mutunci da shekaru a cikin zamanin ka ka ce masa ka zaba fulan ai ka rashin mutunci ballan kuma ka daga har zuwa can sama ina ba ta amfani amma lokacin da ka zo kana maimaitawa kamar yadda shekul islam ibn tamiya ya ce yace idan sun yi ittifaki to maganar su hujja ce su duka amma idan sun yi sabani to falaysa qawlu ahadihim bi aula bil asl min al qawl min qawl al akhar idan sun saba to maganar wani ba ta fita wani ba lokacin nan ana neman waye kowa da karfin dalili ina fata mu fahimta Abubakar da Umar sai su tafi kan abu Abdullahi da Abbas yana yaro ya tafi kan wani abu ya fi su karfin dalili in an zo wajen bayanin falla abubakar umar sun fa abdullahi da abbas walala ba ma za a haɗa su amma yan an zo kan wannan matsalar da suka yi sabani abdullahi da abbas ya ji su ne karfin hujja shike na sai a dauki wannan maganar hujja ina fata an fahimta yace fala waqata wala adad babu wani mai iyakance muku adadi babu wani mu abin da ku akhraja ibn hazm min kulli muhalla ibn hazm ya faɗi wannan a cikin littafin al-muhalla bi hadha tamami da wannan cikon bayani da ke cikin karshen hadisin wa qala wa hadha isnadun ghaayatun fi sahih ibn hazm yace wannan hadisin makura ne wajen inganci qultu albani yace wa qad akhraja minhu qissat ali radiyallahu anhu abu daud a cikin riwayar daidai kisar ali bin abi talib ita abu daud ya rawaito ta ita kadai banda sauran bayani fi masailihi an al-imam ahmad dangane da tambayoyin da ya imam ahmad da hanba wa tahawi imam tahawi wal hakim wal bayhaqi وسنده صحيح على شرط الشيخين وهي عند البخاري في المغازي دون قوله ستا بخاري يروي عشان المغازي أما بند سوى فكبر عليه ستا وقصة ابن مسعود أخرجها الطهاوي قصة عبد الله بن مسعود كوا وأن الطهاوي يرجع يروي توتا والبيهقي لبيهقي نحوه فتن فتن أنغاني وشكرا الثاني عن عبد الحميد قال قال علي رضي الله عنه يكبر على اهل بدر ستا وعلى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خمسا وعلى نساء وعلى سائر الناس اربعه اخرجه الطحاوي والترمذي ومن طريقه البيهقي وسنده صحيح رجاله ثقات كلهم ممتاز نبي أنكر ودقا عبد خير قال يتي كان علي رضي الله عنه يكبر على أهل بدر ستا علي بن أبي طالب يا كسن تدلو كسن دي صلى قوان واندا يا أهل بدر ويكن يكبر شرع وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خمسة sauran sahabbai da basu je yakin badar ba kuma sai rinka yi musu khabbara biyar biyar wa ala sa'irin da su arba'a ga maganin mutane da ba sahabbai ba su kuma musu kabbara hurhudu wato shi yana ganin ƙarin kabbarar tsarin da sun ne gwargwadon yadda halin zai bayyana ko nasoshi na shari'a su suka nuna tunda a harbar nasos shari'a sun nuna falalar su wannan aikin na alibin abin Talib tare da bambance bambancen da ke ciki a tare da Tahawi wa Darqutni wa min tariqihi al-Baihaqi wa وسنده صحيح رجاله بقاس كلهم نعم الثالث عن موسى بن عبد الله بن يزيد أن علي صلى على أبي قتادة فكفر عليه سبعا وكان مدنيا أخرجه الطحاوي والبيهقي بسند صحيح على شرح مسلم لكن أعلق البيهقي البيهقي بقوله إنه غلط لأن أبا قتادة رضي الله عنه بقي بعد علي رضي الله عنه مدة طويلة ورده الحافظ بالتمسيح بقوله كل وهذه علة غير بعدها لأنه قد قيل إن أبا قتادة مات في خلافة علي دون اللغة وهذا هو الراجح وسبقه إلى حاكم ابن الترجمان في الجوهر الدقيق ولكن قلت فهذه آثار كثيره عن الصحابة تدل على أن العمل بالخمس والست والست تكبيرات استمر إلى بعد النبي صلى الله إلى ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم خلافا لمن ادعى الإجماع على الأمر فقط وقد حقق القول في بطلان هذه الدعوة والمكر في المحلى na uku an Musa bin Abdullahi bin Musa bin Abdullahi bin Yazid yace anna aliyan salla ala abi qatada fa kabbara alaihi sab'a Ali bin Abi Talib yawa Abu Qatada al-Ansari sallah sai ya kabbara bakwai wa kana badriyan shi ma ya halarci yakin Badar akhrajahu at-tahawi wal bayhaqi kaga ba a yaki in yakin bada sun ma yana bibi da wani kan wani وعاوي لبيهقي سكر ويتو بسرج صحيح على شرط مسلم لكن الله البيهقي بقوله بيهقي يا إلا أنت وانا حديثي لسوى إنه غلط تذكري لي لأن أبا قتادة رضي الله عنه بكي بعد علي رضي الله عنه مدة طويلة يتدون تاريخ تاريخ يا نونا أبو قتادة aliyu din da aka ce ya masa sallah ya riga shi mutuwa ma'ana aliyu bin abi talib ya riga abu da mutuwa bayan aliyu bin abi talib shi qatada abu da ya rayu lokaci mai tsawo abinda bai hakiye faɗa kenan yace waradda fil hafiz fi talqis sai dai ibnu hajar ya yi masa raddi a cikin mai talqis kun ga yadda malamai suke yin bayani ne idan wani ya faɗi wani abin da ko sufil da baka ko tuntuban alƙalami to ɗayan baya kyale shi yi masa raddi baya mun kuma cin mutuncinsa amma yana faɗin menene abin da imani shine gaske tun daga ilimi menene amana ce waradahu al-hafiz bi talqis bi qawlihi al-hafiz ibn hajar a cikin littafin at-talqis yayi masa raddi talqis habir kenan da magana sa cewa qultu wa hadhihi illatun ghayru qadiha waccan illa da bai haƙi ya faɗa ba ta kawo cikas dangane da abin da ya shafi ingantuwar hadisi li'annahu qad qila domin an ce inna aba qatada mata min khilafati ali wa hadha huwa ar-rajul yace abu qatada gaskiyar labari shine ya mutu a lokacin halifancin ali bin abi talib ba bayan mutuwar ali bin abi talib wa hadha huwa wannan kuma shine zantan da ya furin jayi kaga kenan idan akwai zantuka guda biyu da za su yi sabani ka iya hada idan ruwaya ruwaya ta amma zantuka guda biyu wanda babu yadda za a yi ma in kishiyoyin juna ne riwaya ta inganta da su su duka domin yanzu wannan magana ce a ce wani ya mutu ranar juma'a wani ya ce a'a wani ya mutu ranar litinin dole ne dai ne daidai dai ya zo ne dan ba zai yi ba ya mutu ranar juma'a kuma ya mutu ranar litinin da annal mutu la ya ta'addad mun mutuwa abu ɗaya ne to yanzu dai ko dai a ce abu kata da ya mutu a lokacin halifancin Ali bin Abi Talib wa hadha qawlun min al-aqwal ko a ce ya mutu ba'ada wafati ali bin abi talib bi muddatin tawila wa hadha qawlun akhar min al-aqwal to anan gurin babu yadda zaka ce dukkan zantukan nan daidai ne sai dai zanto ɗaya ya zama daidai ɗaya ya zama ne kuskure ke shi yasa al-hafiz sai ya rinjayar da wanda yake gani shine mai shine daidai ce wa hadha huwa rajih wannan shine zance wanda yake fi inganci ya fi rinjaye sama da zancen da ba wannan ba wa sabaqahu ila hadha ibn turkumani kafin ma ibn hajar ya faɗi wannan magana dama sai ibn turkuma ne ya riga shi a cikin littafin aljauharun naqi faraji'uhu malam almani ce daga koma littafin ka sa kallo ne kuma nace fa hadhihi atharun sahih wadannan dukkan su ruwayoyi ne sahihai an sahaba da sahabban manzon Allah tadullu ala anna al-amal bil khamsi wa sitti takbirat istamarra ila ma ba'da an-nabi sallallahu alaihi wa sallam na nuna cewa ashe yin aiki da yin kabbara guda biyar a wajen sallar gawa da kabbara shida duk wannan ya ci gaba da faruwa har bayan annabi ya bar duniya khilafan liman da al ijma ala al arba'i faqat sabanin wanda suka yi da'awar cewa ai an yi ijma'i kabbara hudu ake ba a karawa akan wannan duk wanda ya da'awar wannan ijma'in albani yace waɗannan ruwayoyi sun wuce ijma'in sa domin da an yi ijma'in nan da sahabbai ba za su saba ba kun gane وقد حقق القول في بطلان هذه الدعوة wanda ya tabbatar da zance wajen rushe wannan da'awa ta ijma'i akan kabar bari hudu shine ibn hazm a cikin littafin al-muhalla an gane ku to sai kabar bari guda tara وروى الشيخ الاول عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزه فكبر عليه جزء تكبيراته وقد نظر لزمانه وتقريبه ووقفنا عليه لتحبير على الجنازة فينقف عندهم ولا يزاد عليه وله أن ينقص منه إلى الأربع وهو أقل ما ورد قاله القيم في زاد المعاد بعد أن ذكر بعض ما اخذنا من الآثار والأخبار وهذه آثار صحيحة فلا موجب للمنع منها والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع مما زاد على الأربع على الأربع بل فعله هو واصحابه من بعده قلت وقد اهتدى amma dangane da kabar bari tara kuwa fa fihi hadithani game da wannan akwai hadisai biyu al-awwal an Abdullah ibn Zubair hadisin farko daga Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam yace anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam صلى على حمزة فكبر عليه تسع تكبيرات manzo Allah yayi wa Hamza sallah yayi masa kabarbari tara wa kad madha bi tamamihi wa takhrijihi fi thani min al mas'alah al tasi'ah wal 50 ya riga ya gabata a hadisi na biyu cikin mas'ala ta 59 a baya malai ce wa hadha al adad huwa aktharu ma waqabna alayhi min al tasbir wannan adadi shine mafi yawan abin da muka samu ta fuskar riwaya dangane da yin kabbara alal jinaza akan sallar gawa fa yuqafu indahu da haka sai a dakata a daidai kabbara ta tara wala yuzadu alaihi ba za a kara ba a kabar bari goma walahu an yanfusa minhu mutum yana da dama ya rage daga tara din ila arba'i har ya dawo kabbara hudu wa huwa aqallu ma warada wannan ko shine mafi karancin abin da ya zo ta fuskar riwaya ba a yin kasar kabbara hudu qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim al-juziyya yake cewa ibn al-qayyim al-juziyya yake cewa a cikin littafin zadul ma'ad بعد أن ذكر بعض ما أوردنا من الآثار والأخبار bayan ya ambaci wani sashi cikin abin da muka kawo na asar da labarai da hadisai yace wa hadhihi asarun sahiha wadannan dukkanin su riwayoyi ne sahihai fala mujiban liman minha ba abin da zai wajabta maka han yin karka yaki da su wan nabi sallallahu alaihi wasallam lam yamna min ma zada al arba manzon Allah bai hana a ƙara a yi ƙari akan kabbara hudu ba bal fa'alahu huwa ashabuhu min ba'dihi sai da sahabbansa duk sun yi da haka kenan kar wani dan kai kabbara biyar zai maka inkari wata rana annabi yayi kabbara biyar shi ne kansa yayi sama a wato yayi sama da kabbara hudu har zuwa tara sahabbansa sun yi dan me kuma wani zai halaka kun gane wannan to anan mun abin da ya kamata mu yi izina shi ne a cikin duk abin da muka karanta a baya an yi magana kabbara su hadisin suka fi yawa an yi magana biyar an yi magana shida an yi magana bakwai amma bai kawo mana hadisi mai kabbara takwas ko dai zanto shi a intihadin su za a iya haka to amma bai ambace shi ba ya ce wa amma sittu wa sab'u kaga bai kawo zamanin takbiran ba mu garwa ya ba kai dan haka a nan gurin da kaida kaga zamu ke tare takwas kana da dama kai bar bara hudu kana da dama kai biyar kana da dama kai shida kana da dama kai bakwai amma takwas ba tun da ba ruwaya dole sai ta tare in har ka wuce ka fara bakwai to sai ka kai nawa sai ka kai tara tun da ba mu ruwaya da nuna mana kuma za a nan takwas da haka yana da kyau mu yi izra kan wannan domin a can wajen unwa ne cewa ya wayi kabiru alaiha arba'an aw khamsan ila tis'i takbirat kaga sai mu dauka har takwas ma a yi amma da yazo wajen fayyace kowanne ya kawo dalilin sa bai kawo ruwaya da nuna za a iya takwas wannan yana da kyau lallai mu sa izra a kai مال albani yace qultu wa qad istadalla al-mani'un min az-ziyarati ala al قلت وقد استدل المانعون من الزيادة نعم. على الأربع بأمرين الأول أن الإجماع وقد تقدم بيان الخطأ ذلك بيان الخطأ بيان خطأ ذلك الثاني ما جاء في بعض الأحاديث كان آخر ما كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجنازة أربعة والجواب أنه حديث ضعيف له وجوه بعضها أشد بعضا من بعض ضعفا من بعض ولا يسلك التمسك به لرد الثابت عنه صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة المستقيمة قال الحافظ في التلخيص ومن قبله الحازمي في الاعتبار والبيهقي في السنن رؤية الليل وجه كلها ضعيفة وأما ما جاء في المجمع وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم bari mu gama da wancan tunda itirazi ne kada shiga wani itirazi sai ya rikitar mala albani ce wa qad istadalla almani'una min az-ziyarati ala al-arba'i bi amrayn irin malaman da suke cewa kabar bari hudu za a yi ba za a kara kan hudu ba sun kafa hujja da al'amari biyu al'awwal al'amari na farko hujjarsu ta farko al'ijima suka ce akwai ijma'i akan cewa ba a yin kabbara sama da hudu yace wa qad taqaddama bayanu khata'i zalika bayanin kuskuren wannan kuma ya riga ya wuce a wurinka cewa wannan ijma'un ba gaskiya bane ba dan da haka kaga wannan hujja ta rusi ke الثاني نبي ما جاء في بعض الأحاديث وانا أبن يزوى وانا ساشي نحديثي سوى كان آخر ما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجنازة أربعة karshen sallar gawar da annabi yi a duniya an samu kafara hudu yayi sai waɗanda suka ce to kamar yin hudun nan a ƙarshe ya shafe sauran da haka bai halatta ba ka ƙara akan haka to yanzu nan da yayi tara kuma sai su ce to kuma ya shafe sauran mai tun da dai sallah ɗaya zai yi dai ko dai ya zaɓi kafara hudu ko ya zaɓi na cikin waɗanda ya sunanta haka zai ɗauki wancan ce ko wancan da haka yin wannan sunan to ita ce ta ƙarshe ai dace ne ba wai kasudan annabi ya ce ta ba dan ya rushe sauran mun gane malaka wal jawab annahu hadithun da'if in ma kuna san an sa hadisin ma da'ifi ne shi ke nan ba an huta lahu turqun ba'dha ashaddu da'fan min ba'd yana da hanyoyi daban-daban wani sashin ya fi wani sashin da'ifanci amma dukkan su da'ifai ne sai dai wanda ya fi wani rauni ba wanne ne bai dama dama ba fala فلا يصلح المتمسك به لرد الثابت عنه صلى الله عليه وسلم bai dace ba fala yasluhu tamassuku bihi baya bai dace ba mutum ya riko da wannan hadisi liradd sabit an hudanya yi wuri da abin da ya tabbata daga annabi bil asanid sahihati mustafida da hadisai sahihai waɗanda sun zo daban-daban da yawa qala al-hafiz fi talkhis hafiz ya faɗa a cikin littafin at-talkhis wa min qablihi al-hazimi haka al-imam al-hazmi tun kafin ibn hajar sai kuma ya faɗa a cikin littafin al-itibar wal bayhaqi fi sunan haka imam al-bayhaqi a cikin sunan dukkan su suka ce ruwaya min ghairi wajhin kulluha da'ifa wannan hadisi an ruwaye su ta hanyoyi daban-daban amma dukkan su da'ifan hanyoyi ne wa amma ma da fil majma mun gane wannan kenan a ce hujjar cewa ba a karawa kan hudu hujjar ce guda biyu hujja ta farko cewa suke menene ijma'i wanda an rushe wannan ijma'i bai tabbata hujja ta biyu hadisi da suka shi kuma hadisin da'ifi ne kaga shi kenan babu babu wannan wa amma ma da fi majma wa amma ma da fi majma wa ali bin abbas radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam صلى على قتل عمره فكفر تسعا تسعا ثم سبعا سبعا ثم اربعا اربعا حتى لحق بالله رواه الطبراني الكبير ولا اصدق اسناده حتى yace amma abin da yazo cikin littafin majmu'u zawai wanda aka ce an karbo daga Abdullahi bin Abbas manzon Allah yayi wa waɗanda suka mutu a yakin Uhud sallah ya kabbara tara tara sannan daga baya sai koma yana yin kabbara bakwai bakwai sannan daga baya koma yana yin hudu hatta la hika billah har da da ubangiji kuma farkon ya mutu a kai to wannan hadisi shi ma rawahu tabarani fil kabir wal awsat shi al-imam al-haythami yace imam at-tabarani ya rawaito wannan hadisi cikin al-mujam al-kabir da kuma mujam al-awsat wa isnaduhu hasan ne yace kuma sanadin sa hasan wannan hadisin za a yi raddin su ta hanyoyi guda biyu ta farko daga cikin hanyoyi ita ce me al-awwal annahu mukhalifun li qawli hafiz ibn hajar ومن قبله ومن قبله من الأئمة الذين صرفوا بأن الطرق الحديث كلها وصفها. يتنفر dai. wannan da'awa ta alhaisami da yake wa sanaduhu hasanun ta saba wa maganar ibn hajar da wanda suka rigaye shi cikin malamai waɗanda ƙarar suka ce turkal hadisi kullu ha da'if hanyoyin wannan hadisi gaba ɗaya da'ifa ne ta yaya haisami zai zo shi kadai yace kuma hasan ne wanda kuma su da suka zo daga baya sama sun fi tara wato su malaman da suka gabace sun fi tara sanadin abin nan dama da suke da ita ta tattara sanadi su hukunci a kai a sanin su hukunci a kai na ɗaya kenan na biyu a sani أن الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده هكذا حدثنا أحمد بن القاسم الطائي أحمد بن القاسم الطائي حدثنا بشر بن الوليد الكندي حدثنا أبو يوسف القاضي حدثني ويناله هكذا حدثنا احمد بن قاسم بن قاسم الطائي قال حدثنا بشر بن الوليد الكبي حدثنا ابو يوسف القاضي وأي كلمة يسا كي كارجا كي يكون لجي حديث كاسن سي أن قدر كلمة قال فاتا روم كاسا أما كأم بحيث دلنا ذاك قال حدثنا أحمد بن القاسم الصائي قال حدثنا بسر بن الوليد الكندي قال حدثنا أبو يوسف القاضي قال حدثني نافع نافع بن عمر ابن عمر قال in sai ka kaddara kala inda haddasa na tsaro ba ba ta rubuta amma sai mutum ya faɗi da ya zo karatu dan kai wata ai karatu sai zan gangara malam نعم وإسناده هكذا قال حدثنا أحمد بن قال حدثنا بشر بن الوليد الكندي قال حدثنا أبو يوسف القاضي قال حدثنا نافع بن عمر قال سمعت عطاء بن أبي رباح يقدم عن ابن عباس به قلت وهذا إسناد لا يحسن مثله malam albani ya ce abu na biyu shi wannan hadisi tsabarani ya rutu cikin mawajamul kabir ga kuma yadda sanadinsa yake kamar yadda kuka ji malam abdullahi ya karanta ahmad ibn al-qasim shine mutum na farko wanda tsabarani ya ji hadisi daga wajensa shi kuma ya ji daga wajen bishr ibn al-walid al-kindi shi kuma ya yi da'awar ya ji daga wajen abu yusuf al-qadi shi kuma ya ce nafi ibn umar shi ya faɗa masa shi kuma yace sami'tu ata abna abi rabah yuhaddithu an ibn abbas naji daga ata ibn abi rabah yana yin hadisi yana ruwaito hadisi daga abdullahi da abbas bihi da wannan lafazi da kuka ji an karanta muku a baya kun ga sanadin albani ya fito da shi karare yanzu zai fede shi ya yi bayanin menene a ciki zai fida kuntu wa hadha isnadun la yuhassanu mithluhu irin wannan sanadin kwata kwata kwata kwata su bai kamata a ce masa hasan ba fa inna fihi thalatha ilal dan yana da illoli dai dai har guda uku ko dai aka samu kai aka rubuta su balla tana illoli guda uku ga bayanin su al-ula abu yusuf al-qasim wa huwa yaqulu fi ibrahim wa hafiz ibn mubarak wa ghayruhu wa wasafahu al-fallah bi annahu lakinul qata to kaji abu yusuf al-qadi daya daga cikin mazajen hadisin sunansa shine yaqub ibn ibrahim عبد الله بن المبارك يا ضعيف انت انت يا رجل ضعيف وغيره بنت شيما دو دان سما لما يدسن حكم انت سوى ضعيف ووصفه الفلاس بانه كثير الخطا الامام الفلاس كويتي اي ابو يوسف القاضي رجل كثير الخطا وتنمي مي يوم فسكري وغير ما دان با متواد الروايه نبي الثانية ضعف ضعف بشير بن الوليد الكندي فإنه كان قد سرق da'ifanci na biyu ko illa ta biyu da'afu bishir ibn al-walid al-kindi da'ifancin bishir ibn al-walid al-kindi a karshen lamarin da ya rike abubuwan da ya faɗa ma da sai ma inkari ta zo ta rikice ba ta bashi sako daidai kaga ba za a aminta bai kawo hadisin annabi na uku الثالثة المخالفة في سنده وقد أخرجه الطبراني والحاكمي في الاعتبار عن جماعة قالوا عن نافي عن نافي أبي هرمز عن عطاء ابن عباس به إلى أن قال أهل بدر بدل قتل عمر وهكذا أورده الخيثمي وقال وفيه نافع illa ta uku al-mukhalafa fi sanadihi an samu mukhalafa a cikin sanadin domin tabarani ya ruwaito shi da shi da hazumi a cikin littafin sa al-itibar shi al-hazumi din an jama'a sun kalu daga waɗansu jama'a da suka ce an nafi'in abi hurmus an ata'in an ibn abbas bihi da wannan lafazin ila an qala ahli badar. yaje ce manzo Allah ya salla ga ma'abuta badar badal qatla uhud a madadin yace yayi sallah ga waɗanda suka yi shahada a yakin uhud wa haka na arada fi haythami haka kuma haythami ya kawo shi wa qala wa fihi nafi'un abu hurmut wa huwa da'if tunda an samu wannan mukhalafa kaga nan ma akwai rudani a ciki a can wurin wanda aka ce shi ya zama kharif a ƙarshen rayuwa ta kila wani ya ce ah yo ai kila ya ruwaito hadisin ne kafin kwakwalwar ta samu tangarda sai mu ce ai yanzu ba mu da tarihin da ya tabbatar da haka idan mutum ya zanto yana da halin da kwakwalwarsa tana lafiya kuma daga baya kwakwalwarsa ta rikice kuma ya zanto za a iya bambance wannan riwayar tashi lallai tarihi ya nuna ya ruwaito ta kafin ya rikice to sai ka zama hujja amma idan ba ma iya bambancewa kila ta kafin ya rikice ce kila ta bayan ya rikice ce ko gaba ɗaya sai a dakatar da hadisi har sai an samu wanda zai masa shaida kaga wannan ai illa ce za ta samu akan hadisin mutum to kuma ga mukhalafa yace hayy da ya to shi ce a cikin hadisin akwai nafi abu da huwa da'if albani ce me قلت بل هو ضعيف جدا كذبه ابن معين وقال ابو حاتم مطلوب ذلك ضعيف albani ce a'a maganar cewa za'if wannan ba haka za'ifun jiddan kasan su suna da makamai su malaman hadisi idan aka ce za'if to abu wadan dama dama in an samu ne ya bani sai da akan shi to a iya ta gaza masa aikin amma an ce za'ifun jiddan ba sai dai a wurin da kwata kwata ma a rubuta ba da ce nan gaba zai kirki albani ce wannan shine jiddan kazzaba ibn ma'in ibn ma'in ma yace ai wannan kazzab wa qala abu hatim abu hatim kuma yace matruk zahibul hadith kaga har kalmomi matruk din kawai idan ya za a jefar da hadisin sa kuma yace matruk zahibul hadith yake da hadisin sa albani yace me وهو الذي رواه الأربعة وما وقع في الطريق الأول أنه نافع بن عمر وهو ثقة وهم من بعض الواجبين والراجح أنه الجندي الذي كان سرق سماعه albani ce fahu shi wannan mutum na karshe wanda muke magana a kansa na fi abu hormuz ya ce shi ne babbar illa ba a cikin hadisi wa huwa allazi rawahu an asa dan shi ya rawaito hadisin daga asa shi kuma asa daga abdullahi da abbas wa ma waqa fi tariq al-awwal sanadin wancan na farko da muka kawo cewa na biyu ibn umar na biyu ibn umar ba wai biyu abu hurmus ba wa huwa duka wanda shi biyu ibn umar kuma duka ne wahamun wannan wahami ne ba gaskiya ba ba min ba min ruwa cikin wani sashi ne na marwaita ka san wasu suna yin mutum guda biyu suka rikitar da kai sai ka kawo ɗayan a madadin ɗayan ba annahu alkindi rajin zance dai shine alkindi din wannan Allah zai kana sarafa kamar arabta wanda ya riga ya rikice daga baya kamar yadda ka sani don haka dai kun ga wato dai magana tana nan akan cewa za ka iya yin za ka iya karawa akan waɗancan kabarbari ba magana an yi nasahin adadin kabarbari cewa wai an tsaya akan duk abin da yanzu haka ba sahihi bane ko da wani masana ya zo ce maka ai ai karshen abin da annabi ya rayuwarsa shine kafara ko dan aka bai halatta ba a kara akan hudu sai ka ce me wanda ruwayoyin da yake ne irin waɗannan bayanan ya kamata ɗalibin ilimi ya haddace su sukan taimaka wani albani ya kusanto su kusa na'am الثاني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزه عمل به فقولي الى القبله ثم كبر عليه جدا وتقدم أيضا في المسألة التاسعة والستين الحديث الثالث صفحة 404 جميل na biyu shine a hadisin Abdullah dan Abbas lokacin da manzon Allah ya tsaya akan gawar Hamza amara bihi fa huyya yayi umarni sai aka gyaggyara shi aka ajiye shi ilal qibla zuwa ga al-qibla thumma kabara alaihi tis'an sai masa kabar bari tara ma'ana wannan shine abin da ya tabbata sabanin abin da za a ce wai yayi bari tara sannan yayi bakwai sannan yayi kaza sannan yayi kaza a cikin katara uku wadannan hadisai ba sai hai bane to da ga sai mu dakata nan ko abinda muka faɗa na madadi Allah ya ba mu ladan wannan kuskure Allah ya tsaya matsala ta gaba kenan za a tashi akan daga hannu ko rashin daga hannu wanda ita tana da muhimmanci insha Allah Allahumma mutum ya bar da juna biyu bayan mutuwarsa da wata biyar sai ta yi bari ku ta fita nan daga ta kaba Ya eh, amsa anan ta fi daga ta kaba da ubangiji ta'ala ya nuna waɗanda suke da juna biyu tarsa daga idda tsawon idda ce ta an sake ta ko idda ce ta ta kaba ne haife abin da ke cikin ta haife shi ko sauke shi Allah bai nan cewa sai haihuwa ba yace wulatul ahmali ajaluhunna an yada'na amdahunna sai yace masa alwada ta yi wa haihuwa sai ta yi wa ko bari ne na haka ta daga daga gaba shi Allahu wannan yana magana akan zama da ake a gidan mukoki mun ta faɗa cewa wannan al'ada ce ba sunna ce ta sallah al'ada ce sannan kuma sai abinci da ake dafawa ana ci wanda ya ce kuma daga dukiyar marayu ne daga dukiyar marayu ne ya zama haramun ke sannan in kuma mutane sun mai da abin da ya kaman biki shi ma ya zama haramun da bai kamata mai koyi da arna ba suna biki idan an mutu a ita kawo kala-kalar abinci ana ci amma idan waɗansu ne suka taimaka wa gidajen gidan da aka yi rasuwa da abinci wannan dama ya tabbata cikin sunna manzo Allah ya ce isna uli ali jafar salaman fa inna fa innahum qad atahum ma yusiru to dafa abinci ku gidan Ja'far lokacin da Ja'far ibn Abi Talib yayi shahada a gazo ta mota yace fa innahu qad atahum ma yusiru abin da yake dalkar da su ya zo musu wato za a dafa abincin a baiwa iyalin kenan ba waɗansu mutane da za su taru a wajen ba dan su ci abinci wani na tambaya dangane da yin tahiyatul masjid a fili na wajen masallaci ko filin da yake makwabtaka da masallaci ko irin harabar masallaci banda cikin kokowar masallacin da yake ginin tahiyatul masjid za su tabbata ne akan kayan gashi ko cikin masallaci amma wurin da yake fili ne da aka kara masallaci zan to haraba to ba a cewa duk wanda ya shiga wajen sai ya ji tahiyatul masjid ina ba da ku fahimta dan mutum ya ga dama yayin nafila dan wannan to ya shi yana da ladan ya sallar da nafila amma wajen ta masa yi masjid ga wanda ya zo kamar wannan filin namu da can wajen masallaci to a baya cikin da cikin masallaci dan da yake cikin masallaci can wani fili da yake makwabtaka da masallaci domin inda a ce mutum zai zo yin itikafi sai yi itikafi a can filin za a ce ya yi itikafi a cikin masallaci ba za a ce ya yi itikafi a cikin wannan ce na rigana ta isa da nan rahuya ko rahawai ne kai ne kamata ka inganta ilimin ka ishaq ibn rahuya haka malaman hadisi suke faɗar sa ba rahawai ne ba rahawai malaman lugha suke faɗar wannan sun ta sake ba mai da su irin su kalawai rahawai zibawai nukawai amma malaman hadisi abin da suke ta masa ishaq ibn rahuya kuma tunda littafin da muke karanta ya shafi ruwaya sai na tafi kan ka'ida so in littafin ruba na zozon karanta sunan sai zo sun ce ibn rahawai ka'idar ilimi ke ko ne islahi ka tafi yadda yake da haka kenan gyaran kura ka suka biyu yanzu hadisin da annabi ya faɗa khairun nas man umruhu wa amaluhu mafi alherin mutane shine wanda kwanakin su suka yi tsawo sannan ayyukan suka yi kyau to wai sai kuma yace wai gashi manzo Allah ce a'udhu billahi min ila umri me hada sai me hada balin kan wani shekaru mutum da za a ce shi ma ya dade lalle ya manyanta kafin ya mutu wani shekaru idan ya sassin ya manyanta kafin ya mutu haka idan ya saba'in shi ma ya yi ne ya manyanta kafin ya mutu amma kai wasu sassin ya mai da shi a zarar umuri annan ba shekarun sassin da uku kafin ya farko ba matar sa aisha shekarun sassin da da kafin ya farko duniya don wannan ya zama a zarar umuri arzal da duhun din ai baya da shekaru iyakar yawanci wani yana dan shekara 60 maza ga yana arzal umri wani sai ya kai dari ma bai zama arzal umri ba muna da wani tafsiri da sanin sani a daura in ba cikin yan shekarun da ba ɗaya zuwa biyu ya rasu yana da shekaru kusan dari da goma sha amma keken ke hawa ya gona ya'yansa da kin suka hana shi gona ke da shekar ka ɗari da wani abu da ya fi arzal umar zai fi kada kai mai kafin da arzal umar sai da gaggawar itirabi ka gama fahimtar abin da kake son ka yi itirabi sai ka yi itirabi mai daɗi in ba haka to sai ka kawo shi a tsigar tambaya to sai ka samu ribar ilimi domin duk wanda ka mutunta shi a cikin tambaya to ya kaji sakewa ya baka mai ilimi a kansa mai kyau ka kuma sai ka karu ta fuskar ilimi amma duk wanda yi to shi kenan sai kyale garjahicin zai bari sai wata rana kana ganin wannan abin da aka ilimi da ka je wani wurin za ka fiye ta amma in kawo shi a cikin tambaya to shi kenan suka kaka ba waya masa karin bayani dangane da hadisin da yake cewa ku karanta mu mutan ku ya sani wannan ba hadisi bane ba ba ya da asali abin nufi bai inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba wannan cewa me kimar littafin al-azkar na Imam Nawawi a wurin dalibin ilimi dan yazo dan suna cewa cikin hadisan sa akwai da'ifai littafi ne mai kyau ko magana da kuma hadisai da yafi a ciki akwai amma akwai wani malami da ya masa hidima shine Salim ibn Eid al-Hilali ya yi masa hidima sai ya sa masa suna sahihu kitabil azkar wato cikin sai ta ce ya bayanin hadisai sai haida za'ibi duk za'ibin hadisi ya yi bayanin sa inganta ce kuma ya bada bayyana maka ingancin sa to in ka tashi sai in ka samu wannan sahihu kitabul azkar na Salim ibn Eid al-Hilali ya hutar da kai daga wahalhalun kai ka binciko da kanka don ka gane kaza da'ifi ne ko ba ba ne ko kai tabin malamai kana tambaya wanda yake zai baka dogon zango za ka bukata dan kai wani littafi ne mai kyau kwarai ne babu nauyi kuma tun da ya yi masa babuka kamar da ake babuka a cikin littafin hadisi ko na fikihu ya abin nan kuma ya kawo asar da maganganu na magabata littafin da yana da kima matuƙa sosai sosai littafin al'azkar ne babu nauyi musamman in ka ɗauki shi wancan sai da kitabul afkar da salim ibn ayyub al-hilali yayi bane ba ibn qayyim al-jawziyya ba al-jawzi ba ibn al-jawzi da ibn al-jawziyya ibn qayyim al-jawziyya malamai ilimi suna kwabawa da dama wani lokacin har malamai a filin duk inda ka ya ibn al-qayyim to shi ne al-juziyya amma wancan ibn al-jawzi daban kaga ba rubuci da wani kuka rana da ibn al-jawzi ya girme ibn al-qayyim al-juziyya ibn al-jawzi shi ne mai littafin talbis iblis wannan littafin yana da kurai da ya yi magana yadda iblis ke rikitar da magana su ba hawa ne shigar da su da wani muhaddisi haka sunaye irin yadda sai dan shiga wa sufai ya sa su kiɗa da waka da rawa Allah sai yayi bayanin a littafin yana da kai da biyar ma'ana wajen shekara ɗari tara da ɗaurin da kuma kafa ina da mutum ya ce a cikin ɗan shiga da ko hannun ya zama ma'ana da akwai wanda tsakanin ibn daudi da na qayyim al-juziyya na'am eh tashi wajen yin adamu eh ba dole ba ne ba mustahabi ne in kai kana da in baka yi ba kuma sallar da ba dole bane na'am ina jin matsalar yadda za ta koma tunda yana magana cewa an yi masa rasuwa kuma ya lura wanda zai wa mamacin sallah dan bida a shi ya rishi ko bai nasu ba sai ya zo ya dabara cewa mahaifin ya yi masa wasiya cewa in ya wuce zai wasu sallah dan dai ne ta ta dautar da bida ni na gani yadda za mu mu'amalanci matsalar shi ne bin dan bida a sallah ko da ta kamsu salawat ta halatta ko ba ta halatta amma a samu ahlus sunna ce wannan kowa ya da wani bin da bid'a jaiz ne bin ahlus sunna kuma aula ne shi yabi to idan haka ne sai ka ga maslaha da ke cikin yaduwar da'awa a wajen korishin rashin maslaha sannan ya da da in ga faɗa da korishin ya da da kai sannan shi dan bid'a da ya iya sallah yadda sunna ta halatta ko bai iya ba akwai dan bid'a da ya iya yadda sunna ta yana bid'a da ma amma in kai sallah zai yadda yadda sunna ta amma mu anan mun sun zama yan kadan da wayar da dan bid'a da yake sallah da wuya ko dai ya iya dai to ba dai da annabi sai sallo kamar ayi kuma ne salli wanda ita ce mako idan akwai wani bai iya sallah ba ababan da za za su wannan mu zamu gani waɗanda ake karantawa wajen mai wajen sallar gawa addu'o'in da ya iya kuma zai yi su wannan babu ne sai ka nemi wanda zai yi ko ka yi haka din ko kuma ka nemi wani wannan uwa yana complain cewa da yawa daga cikin ahalus sunna sukan yi sakaci kan abin da ya shafi da naira ko wajen zuwa sallah ko wajen zuwa makabarta ko kuma wajen yin wanka din ma ko wajen yin likafa sai ga koda mutum ahalus sunna ne aka masa mutuwa to waɗanda za su jibinci wankan gawan da likafa da kowa da kowa wato yan bid'a wannan kuma kuskure ne ya kamata ababen da muke karanta muna tabbatar inda muke kuskure sai muke ɗauka cewa da ita sallar da wankan da likafanin duk ana bukatar sai an samu babban malami bukata ake wa iya cikin ɗaliban ilimi duk wanda ya karanta kitabun jana'iz ko babu jana'iz cikin kowane littafi na hadisi ya iya cikin shikenan ne aula zo wuce ya bayanin yadda za a yi likafani bayanin kuma sai zama wahala akwai abin da ya fi likafani sauki a bayanin da muka a cikin littafin nan tun da makaranta zuwa yau ba abin da makaranta ba mu sauki irin mai irin likafani to amma tunda an saba wannan na al'ada dan sai ake jin tsoron shi shi yasa da an mutu a unguwa kun mace sai a nemo wasu tsohuwa wadda ko alwala ba ta iya ba ita zai wa wannan matar in namiji ne sai a nemo wani malamin bida wanda tsubu shi ne zai wanda kuskuren ɗaliban ilimi ina ba ta amfani wato karku ɗauki abin a al'adance a yi mana rasuwa a gadon kaya in yi tunana sai na neman imam abbas a jami'ar bayero sai na nemo shek abubakar jibril a jami'ar bayero tunda shi ne limamin jami'a ya zo dole shi zai wanka shi zai kara ba sharadi bane ba haka in nemi ɗaliban ilimi da suka iya wajen likamani wajen wanka wajen abin nan idan haka an zo wajen sallah idan wani babban malami ya zo da ke ganin yana da falala yana da saluka wajen kira zuwa ga suna da da'awa ga musulunci yana kwatanta gaskiya da rukun amana da menene sai a wasu tun da ceto ne ana buƙatar waye hukunci wajen mai samuwa musulunci wannan idan duk mu wancan tsarin da muka karanta ba anan na cewa shugaban gari shine zai ko wanda ya ayyana auna ya wa wannan ina ba za mu fahimta Allah sa mu gane daga kai shi kenan ina jin Yeah, yeah. a'a duk gawa ya kamata a kai ta makabarta ko da ta yaro ce da ne ko za a kai ta makabarta ba shi a binne a gida shi binne mutum a gida gaba ɗaya bida ne ya saba su nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai bayan ana ganin akwai waɗansu ɓata gari da in sun san wani na makabarta za su je su tone don su yanke wani sashi na jikinsa ko don a canfa shi ko don a yi wani tsafi dan shi ana ganin shahararren mutum da ya kila ana ganin wani bangare da cikin sayan anyan kaza ya tsafi ka sa ko wani sandala to sai aka yi a gida dan saboda wannan dalili to kila samu mafita amma aslan bin da yawa a gida bid'a ne makabarta ake kai mutane annabi da yake da kususiyar an binne shi a inda ya mutu wannan ko dukan annabawa haka inda ya bayyana cikin hadisi cewa dukan annabi ana binne shi ne a inda Allah ya karɓi rasa ba a tara shi da nan akai sai dukkan wani annabi haka aka yi kana yadda annabi na bi ya bambanta tsakanin waɗanda suka je yakin badar da sauran mutane wajen adadin kabar bane wato wannan ya nuna ma'abuta falla ke na a iya fifita su shi ne ke tambaya yanzu waye ma'abuta falla waɗancan mutanen badar nassi ne nuna falalar su karara banda so yanzu duk wanda zamu faɗi falalarsa za mu gina ne bisa ga mai kyakkyawan zato ta zato to wannan ba lallai bane ya zanto mai ilimi ya iya zantowa mai ilimi ya iya zantowa wani mai kuɗi da yake aiki da addinin musulunci da kuɗin ya yi wa wani dan boko da ya rike wani mukami ya yi tasiri a wannan mukamin da ya rike ya shugabanci wata makaranta ya kawo gyara ya shugabanci wani department a university ko faculty ya kawo gyara dole na da falala an sani shi taimakawa addini ko wani dan kasuwa mai falala ko wani dan siyasa ko gaggi wanda ya an san shi wakiltar addini a cikin harkokin harkokinsa na siyasa duk wannan ma abuta falala ne ko wani bawan Allah talaka da san shi a masallaci rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid baya da kokowa da zai wadanta hidima da wadancan ke yi amma yana da hidima wa masallaci a iya daidai capacity ne yadda wata baiwar Allah ta share masallaci manzon Allah ta dan mutu ce gobe sai mu sanar da ni ba kaga ai da karla manzon Allah ya sanar da karla ya tashi ya ji har kabarin ta ya mata sallah saboda wannan kanar ta kumul masjid tantajin karat wal idan fil masjid tana tsuntsunce kare da abubuwa a cikin masallaci manzon Allah ce a kai shi kabarin ta ya mata to duk wanda ya bayyana ta irin wanda ya shahara da aikin alkhairi ya zama kullu fadlika dan fadla ba wai ana nufin mai dukiya ba mai dukiya da bawa shine